بحمقه ونصه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير <clears throat> وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآقب المساء بالصباح أما بعد أيها الإخوة السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala cikin sa da ikon sa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin hudu a watan Ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara 41 bayan 1400 wanda ya daidai da 27 a watan biyar na miladiya ta 2020 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da tafsirin da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran yau za mu tashi kan aya ta 98 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون بعد أن دحد الله تعالى شبه أهل الكتاب وابتلها في الآيات السابقة أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم موبخا مسجلا عليهم الكفر يا أهل الكتاب لم تكفرون بهجج الله تعالى وبراهينه المثبتة لنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين التي جاء بها القرآن والتوراة والإنجيل معا والله جل جلاله مطلع ala kufrikum alimun bihi amma na iqabahu amma shauna azaba ubangiji tabaraka wata ala. bayan a cikin ayoyin da suka gabata ubangiji ya rusa kwa ruguza hujjojin ahlil kitabi wanda suka kawo na shubha da wahami a nan ubangiji maɗaukakin sarki cikin wannan aya ko wannan ayoyi sai umarci manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa waɗannan ahlul kitabi musamman yahudawa yana mai gaya musu kafircinsu wanda suka zaɓa suka tsaya suka rayu a kai ko suka ɗauka a matsayin shi ne addini ko aƙida a wajensu ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce kullahum ka faɗa musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi musamman ana magana anan da yahudawa musamman yahudu banu nazir da yahudu banu kainuka da kuma yahudu banu ƙuraiza wanda suka yi rayuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a birnin madina bayan hijira ubangiji yace ce ka gaya musu waɗannan ahlul kitab ka ce da su lima takfuru na bi me yasa kuke kafircewa cewa ayoyin Allah ayoyi da Allah ya saukar na hujjoji da dalilai na alkur'ani wanda suka tabbatar da annabci da manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke kafirce waɗannan ayoyi da abi ayoyin da Allah ya saukar cikin attaura da injila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama da kamanninsa da halayensa wanda suke wajabta muku yin imani da su bayan kun karanta su kun san su kun karanta wannan wanda suke wajabta yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sa a bisa addininsa na gaskiya addinin da Allah ya aiko shi da shi shine addinin musulunci <clears throat> me yasa kuke kafircewa ko kuke cewa waɗannan hujjoji wanda alkur'ani ya zo da su taura ta zo da su alhalin ubangiji subhanahu wata'ala kuma kun sani ubangiji yana kallon ayyukan ku. Allah ya ce wallahu shahidun alama ta amalu. Allah shaida ne yana gani ya san abin da kuke aikatawa na kafirci da sharri da kuma kangarewa wato ayoyin Allah da kafircewa manzan da Allah ya aiko a gaba ubangiji subhanahu ta'ala ma'ana sai ya sake kiran waɗannan wato ahlul kitabi ya ce qul ka gaya musu ubangiji subhanahu wata'ala yace da manzansa qul ka gaya musu ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi wa tabghunaha iwaja me yasa kuke hana mutane bin tafarkin Allah kuke ainihin wato kawo cikas ga tafarkin Allah ga tafarkin addinin da Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallam, ya zo a cikin wato sababun nuzul kamar yadda wato ibn ishaq yake faɗa cikin wato sababin nuzul dalilin saukar wannan aya wato ta ɗari ba ɗaya ko ta tis'in da tara cewa akwai wato na ausu da khazaraj ausu da khazaraj kamar yadda ayoyin gaba za su daɗa tabbatar mana wannan su bayyana mana wannan cewa ausu da khazaraj wato dukkansu larabawa ne ƙabilu ne guda biyu kuma larabawa ne kuma mazauna garin madina asilin ausu da khazaraj dinnan wato kabilu ne wanda kakanninsu shekara 200 da ta wuce kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina suka taso daga garin Sab al-Yaman wanda kakansu ɗaya ne suka dawo wato birnin Madina lokacin ana kiranta Yasriba suka yi hijira suka dawo suka zauna a nan bayan sun zauna wannan tsawon shekaru 200 an samu wato yaƙi da gaba tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu ga su dukkansu larabawa ne asalinsu kakanninsu ma ɗaya ne amma tare da haka akwai ƙiyayya da gaba ta irin yaƙi na jahiliya tsakaninsu da juna wani ɗan ƙabila ausu ya kashe wani ɗan ƙabila khazaraj ɗan ƙabila khazaraj ɗin nan danginsa ko ‘ya'yansa ko makusantansa suna neman ɗaukan fansa ga ƙabilar wato ko wanda ya kisa daga cikin waccan ƙabila wato ta ausu ta hazarat wanda da aka zo a wannan lokaci sai ya kasance waɗancan yahudawa wato banu nazir da banu ƙuraiza da kuma ainihin wato abin nan waɗanda suke zaune a madina wato sai suka zama wato waɗansu daga cikin wato ƙabila ausu domin a wannan lokaci rayuwa ba ta yiwuwa ƙabila ta zauna ita ɗaya sai ta samu wata koda tana da ƙarfi sai ta samu wata ƙabila mai ƙarfi irin ta, sai su haɗa kai sai sai abin da ake kira ta halifi su yi haɗaka su zama su dunkule su zama wato kama wata al'umma ɗaya ko wata ƙasa ɗaya ko yanki ɗaya cewa domin a wannan lokaci rayuwa ake yi rayuwa ta taci barkatai duk wanda ya fi ƙarfin wani sai ya kashe shi ya ta gayyara shi ya ebe masa dukiya da 'ya'ya ya bautar da su sai zama idan akwai babban kabila ta haɗu da wata babban kabila to sai su zamanto sun haɗa sojoji waɗanda suke sojoji ne na taron dangi wanda za su kare kansu daga dukkan abin da ya kawo musu hari sai zama ɓangaren ausu sai suka ɗauki waɗansu daga cikin waɗannan yahudawa yahudawan wato banu nazir da banu kuraiza sai suka haɗa kai suka yi wannan haɗaka suka yi wannan tahalifi da su su kuma ɓangaren wato khazaraj sai suka ɗauki wato banun abin nan banun kuraiza su ma suka yi tahalifi da su sai ya zamanto su a junansu waɗannan yahudawa suna zaune wato lafiya ba sa faɗa da junansu amma kuma saboda gudun waɗancan su a junansu akwai rigima kowa ya yi tahalifi da ɗan uwansa wato da waɗancan ɓangarori na yahudawa sai zama wani lokaci kuma suna wannan faɗa aka shafa har shekara ɗari biyu kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana to wani lokaci ana zaune bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya zo Madina wannan kiyayya da gaba da kisan juna da take tsakanin kabila Ausu da Khazraj ta kwaranye da shigar su musulunci da zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai wani daga cikin wato waɗancan Yahudawa wanda ake kira wato shasu bin kais al-yahudi sai ya zo ya samu ausu da khazaraj mutane da yawa ga su a inuwa ɗaya a wuri ɗaya an zauna ana ta hira wato hira ta ƙaunar juna da son juna an manta da waccan ƙiyayya da gaba da yaƙi da aka yi lokacin jahiliya Allah ya manzan manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo musulunci ya haɗa kansu wannan abu sai ya bewa wannan shasu bin kaisin yahudi sai ya bashi takaici da haushi sai ya ga tunda waɗannan mutane ga su sun haɗu a aƙida ɗaya sun haɗu a addini ɗaya kuma asilinsu jininsu ɗaya ne dukkansu larabawa ne su ɗaya ne wata ranfa akwai barazana a kansu don haka sai ya kira wani matashi daga cikin wato matasan yahudawa sai ya ce shiga waccan inuwa da waɗancan ausu da khazaraj suke zaune suke hira ya tuna musu da mu bu'as mu bu'as wata rana ce da aka yi mummunan yaƙi tsakanin waɗannan ƙabilu ausu da khazaraj aka zubar da jini aka kashe mutane da yawa rana ce da kowa yake jin takaicinta da bakin cikinta rana ce da kowane ɓangare ya wato ya yabi juna ko ya wa juna jinjina ko ya wa kansa jinjina da ƙabilarsa dangane da wannan yaƙi na yau mu muba'as ya ce ka je ka zauna a tsakaninsu sai ka tuna musu da waccan rana da su kasance suna gaba da juna aka yi wancan yaƙi na yau mu ba'a suka zubar da jinin junansu ka yi waƙoƙin da za su zama ziga ga kowane ɓangare ya tsani kowane ɓangare nan take sai rigima ta kace mai a tsakaninsu in an yi haka ka ga mun ci nasara kenan kaga wannan makirci ne na ba yahude zai shigo cikinku ya zauna da niyya da fuska irin taku amma niyyar me ya haɗa ku ko ya gara ya gwara kanku ko ya raba kanku ko ya sanya rikici da rigima a tsakaninku kamar yadda yahudawa yanzu suka sa wa al'ummar musulmin duniya irin wannan kiyayya da gaba a junansu da irin wannan shigowar wannan ba abu ba ne wato ba ba yanzu aka fara shi ba an fara shi tun wancan lokaci a madina to shine da wannan ba yahudi su bin kai kaisinil yahudi ya kira wannan matashi ya shiga tsakanin waɗannan ausu da khazaraj ya tuna musu da waccan rana ta gaba ya zama nan take aka zare takobi aka fito ana zagin juna har aka fita bayan garin madina da ake kira wato harra ma'ana bayan garin madina za a yi yaƙi za a yi faɗa za a daki juna a yi faɗa da juna a gaya wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga fa abin da yake faruwa tsakanin ausu da khazaraj ga abin da ya faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ya je a gujeje ya same su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu manzan Allah ya nuna fushinsa da ɓacin ransa ya ce abi da awatil jahiliya yanzu da da'awar jahiliya wa ana bainakum ina tsakaninku ina tare da ku za ku yi wannan da'awa ta jahiliya abi da'awar jahiliya to ana baina azhurikum tun da raina tun ina duniya tun a gabana ku taso da waccan da'awa ta jahiliya ta yakin jahiliya da wancan wato abinda kuke gaya wa kanku wanda yake haddasa muku fada a juna yanzu kuma shi za a dawo da shi nan take suka fahimci shaidan ya shigo tsakaninsu wannan ba yahude wato kaisu shasu bin kais ya turo da wannan wato matashi ya haɗa tsakaninsu nan take suka watsar da makamai suka rungumi junansu suna zubar da hawaye suna kuka to shi ne Allah ya saukar da wannan aya ce ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi ƙul ka gaya musu ya manzo musallahu alaihi wasallam ka gaya waɗannan yahudawa kaya wasu shasu bin kais da makamantansa masu neman gwara kan musulmi da hada kansu da hada ya su rigima ce ya ahlal kitabi lima ta duna an sabilillah me yasa kuke kokarin sarrafar ko karkatar da mutane ko juyar da mutane ga barin imanin da suka yi da Allah da manzansa kuna neman karkatar da su ga barin musulunci ga barin tafarkin Allah wanda zai kai su su samu sa'ada a darain a gida biyu gidan duniya da lahira me yasa kuke musu haka man amana duk wani wanda ya imani daga cikin ausu ne ko hazaraj ko wani mai imani ta guna ha'i waja so kuke sai ya karkace sai ya bar tafarkin Allah sai ya hau tafarki na karkata na barin wato gaskiya ya bata ya zama batacce me yasa kuke haka wa antum shuhada shuhada'u alhalin ku shaida ne da sanin ku cewa musulunci gaskiya ne addini ne na gaskiya ko kun shaida haka littattafanku sun tabbatar da annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sifofinsa da kamanninsa da ayyukansa da san da zai bayyana kun karanta wannan kun san wannan ku shaida ne fiye da kowa akan wannan ku shaida ne fiye da mushrikan makka wanda su wasaniyai ne ibadarsu ta gargajiya ce ibadarsu ta gunki ce ba su da littafi ko kuma kun karanta a taura kun karanta injila cewa addinin musulunci tabbas gaskiya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas gaskiya ne kun karanta kamanninsa da halayensa da ɗabi'unsa da ayyukansa kun san wannan antum shuhada ku shaida ne akan wannan wallahu bima ta umallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji bai kasance marabkani gabarin abin da kuke aikata na wannan makirci da shirya makirci da haɗa kan wato musulmi da gwara kansu kamar yadda ku zo kuka yi tsakanin wato waɗannan ausu da ausawa da khazarajawa kuka haɗa su rigima wannan shiriyar da take cikin waɗannan ayoyi sai muka samu abubuwa guda biyu ko guda uku na farko munin kafirci da zalunci na wanda ya kasance ya san akan kafirci yake kama ahlul kitab ahlul kitab sun san kafircinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne na hakika ba a bisa jahilci suka yi ba domin hujjoji ayoyin an littafin at da littafin injila sun tabbatar musu zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun san wannan sun karanta tun kafin manzan Allah ya zo a maimakin da ya zo su yi imani saboda wato hassada da jin haushi cewa dan me ba a turo fiyayyen manzo daga cikinsu ba alhalin kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kabilar da aka fitar da annaba da manzanni da yawa daga cikinsu ya kamata a ce fiyayyen manzannin ya fito daga kabilar su wannan kuma hasada ce ita ta sa su wancan kafirci sannan muka fahimci abu na biyu haramun ne wato ka hana mutane bin gaskiya ka san gaskiyar ka san abu gaskiya ne ka ƙibi ka ƙi yadda da shi kuma ka karkatar da waɗansu wato ka hana su ban gaskiya wannan yahudanci ne yaudara ce ɗabi'a ce wato irin ta yahudawa abu na uku muka fahimci sanin Allah da iliminsa da ayyukan bayinsa alkhairi ko sharri kowa kuma zai yi masa sakayya da mujaza da sakamako akan abin da ya aikata na alkhairi ko kuma kishiyarsa na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين bayan أبنجي تبارك وتعالى يا ya يهودا دماكر da makircin رسو da ƙoƙarin ɓatar da muminai da karkatar da su ga barin bin tafarkin Allah tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ubangiji sai kira bayinsa muminai da suna na sifa na abin da suka yana yi musu a ahir da gargaɗi kada su fada cikin wancan tarko na waɗancan Yahudawa Allah ce ya lazina amanu ya man amantun billahi rabban wa bil dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula ubangiji ya kira masu irin wannan imani yace in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kasirin matakar za ku yi da'a ga waɗansu jama'a Allah ya ce fariqan waɗansu daga cikin allazina utul kitab domin allazina utul kitab waɗannan yahuda ba dukkan su bane gabaki ɗayan su lalatattu akwai daga cikin su mutanen kirki irin su Abdullahi bin Salam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yana hijira ya shigo Madina yana daga cikin manyan malamai na Yahudawa masana taura, makaranta a taura, babban malami ya nan take zo ya musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi baya daga cikin irin waɗannan yahudawan masu shirya wancan makirci shi ya karanta a littafin Allah wato na attaura ya ga sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah yake ce allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama na abna'ahum ubangiji ya ce, wanda muka ba su littafi sune yahudawa sun san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sifarsa da ayyukansa da kamalarsa kamar yadda suka san wato ‘ya'yansa da suka haifa na cikinsu shi ne Abdullahi bin Salami ne yake cewa ni tun kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hijira ya shigo Madina na san shi fiye da yadda na san ‘ya'yana da na haifa don haka da manzan Allah hijira ya zo Madina tare da wato sahibinsu Sayyiduna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mutane sun zo bayan an tare su ana cewa cewa wannan shine Muhammadu Rasulullahi ana gabatar da shi wannan shine Abubakar ne Siddiq shi Abdullahi bin Salamin ya ce ni da nazo ban buƙatar a sanar da ni wane ne Muhammadu Rasulullah wane ne Abubakar ne Siddiq kamar mutum ne tun kafin yazo. zo an ce zai zo wajenka an aiko maka hotunansa iri daban-daban wasu yayi a tsaye wasu yayi a zaune wasu yayi da haske wasu yayi wato hotuna daban-daban da ya zo bai buƙatar sai ka an ce maka wato wannan shine wanan da aka ce zai zo wajenka don haka shi abdullahi bin salam da makamantansa da irin suna jashi wato sarkin habasha a abin nan ashamatun nijashi dukkansu shi sarkin habasha ma bai zo ma madina ba bai sami hijira ba amma sakamakon hijirar su ja'afar ya musulunta ya imani shi yasa nan Allah da ya imani sai ce in tuti'u fariqan in za ku yi da'a ga waɗansu fariqan waɗansu daga cikin allazina utul kitab ba ce in tuti'u allazina utul kitab ba ga waɗanda aka aka ce fariqan waɗansu daga cikin su wannan adalci ne na ubangiji domin daga cikin waɗannan ahlul kitab akwai mutanen kirki kamar irin su Abdullahi bin Salam da waɗanda wato makamantansa da kuma waɗanda suke su ne wanda suke bara gurbi su ne masu yawa kamar irin wannan su sha su bin kaisin yahudi da wato da makamantansu da finhasul yahudi da sauran makamantansu wato waɗanda suke da suka abu bin ashraf waɗannan duk wato masana ne na yahudawa a cikin birnin madina kuma ba su yi imani ba wanda su ne suka yi ƙoƙarin haɗa wancan rigima da tuna waccan ranar yaƙi ta yau bu'as wanda suka turo abin da ya faru ga eh, wanda ya ziya aka nemi wato a sake sabon zubar da jini tsakanin Ausa da Khazarajawa shine Allah yake gaya wa mu'mina yace in tuti'u fariqan min allazina utul kitab in za ku yi da'a ga waɗansu daga cikin waɗanda aka baiwa littafi yaruddukum ba'da imanikum kafiri za su mayar da ku bayan kun imani za su fa mayar da ku kafirai ma'ana suna shirya muku makirci da kaidi iri-iri wanda har sai sun ga cewa kun zama kafirai yadda suka zama kafirai kamar yadda rayuwar duniya take a yanzu cewa musulmi a duniya ko manyan kasashe na musulmi a duniya ga baki daya sun meka wuyansu da ragamarsu ga zuwa arna da kafirai da majalisar ɗinkin duniya su suke juya su su suke ƙulla musu makirci su suke cewa ku yi kaza a tattalin arziki ku bar kaza a tattalin arziki ku yi kaza a ƙasashenku ku matsa wa talakawanku ku sa musu haraji iri kaza ku lalata wato kuɗin ku ko dukiyarku ko in kuna son mu ba ku bashi ko mu taimake ku ku yi abu kaza suna shirya musu makirci iri iri suna hawa suna bi kamar yadda da yawa daga cikin shugabannin musulmi a yanzu a wannan rayuwa suke wato ta duniya sun mai da waɗancan arna kafirai wato ababen sirri ababen ba su shawara waɗanda suke karɓan karatu da ilimi da fatawa daga wajensu ubangiji ya ce in kuka yi ɗa'a ga waɗansu daga cikin waɗannan allazi na utul kitab wanda aka baiwa littafi a taura da injila ku sani ya ruddukun ba da kum kafiri za su mai da ku bayan kun imani da allah da manzo za su mai da ku kafirai sai ubangiji ya nuna mamakin ma bayan ka yi imani da Allah da manzo wani ba yahude ko wani ɗan mishan ya zo ya jeho maka a aƙidarsa ya mai da kai kafiri akwai abin mamaki sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna wannan ta'ajjubi da kuma ban mamaki ubangiji ya ce wa fatak furuna. yaya ma za a yi ku kafirta kuna musulmi ainihin wa antum tutla alaikum ayatullahi alhalin kuna musulmi ana kalanta muku ayoyin Allah safe da yamma a cikin salloli guda biyar ga alkur'ani kuna jin karatunsa kuna jin tafsirinsa kuna jin ma'anoninsa wa fikum rasuluhu a tare da ku akwai manzansa akwai manzan Allah Allah aiko shahadiyan wa mubashiran wa nazira wa da'ina ila Allah bi iznihi wa sirajan munira tare da wannan manzo akwai qur'ani akwai hadisi a hannunku akwai maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kuma wasu yahudawa sun zo sun kar karkatar da ku wannan akwai abin mamaki Allah ce wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da Allah ma'ana da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi shirya su Allah ce faqad hudiya ila siratin mustaqim tabbas ya shiriya zuwa ga tafarki madaidaici zuwa ga tafarkin da yake shine madaidaici shine kuma ainihin wato صراط الله المستقيم شيني تفركي واتو نزئيرة نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم هريا أبنجي سبحانه وتعالى كرر نداءه لهم بأنوان الإيمان تذكيرا لهم به وأمرهم بأن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته كبطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه حدا لهم على الثبات على دين الله حتى يموتوا عليه فلا يبدلوا ولا يغيروا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته har yau Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita wannan kira ta imani ga ma'abuta imani wannan yana nuna darajar wato muminai a wajen Allah lokacin da Allah zai magana da ahlul kitab wato ba su da daraja ba su da matsayin da wato Allah zai kira su kai tsaye amma kuma da buƙatar a isar musu da saƙo sai Allah isar da saƙon ta har manzansa ya ce ƙul ahlal kitabi ka gaya musu ka ce ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun alama ta'malu har yau Allah yace da manzansa kul ya ahlal kitabi ka gaya musu kace ya ahlal kitabi lima sudduna an sabilillahi man amana tabqunaha iwajan wa antum shuhada wa wallahu bighafilin amma ta'malu amma da zai magana da mu'minai sai ya kira su kai tsaye bai ce da manzansa kul gaya musu ba sai yace ya lazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba har yau sai ubangiji ya sake maimaita wannan kira <clears throat> ya ce ya na amanu har yau ya kira bayinsa masu imani ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa nabiyan wa rasula ubangiji ya musu wannan kiran ya ce ittakullaha haƙƙa tuƙati. ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ittaqullaha ma'ana ku bi dokokin Allah ku bi umarnin Allah ku kare kanku da taqawa daga fada cikin azabar Allah ittaqullaha ma'ana ku yi da'a ga Allah bi an yuta Allah ta'ala wa la yu'sa wa yushkaru wa yushkaru fala yukfar wa yuzkaru fala yunsa ya zama ainihin wato kun yi ɗa'a ga Allah kun bi umarninsa kun nisanci haninsa kun yi godiya gare shi da umarnin da ya baku ko hanin da ya muku kun yi godiya gare shi da ni'ima da ya muku da falala da ya muku kun bi dokokinsa kada kuma kun tuna shi a koda yaushe kuna tuna ubangiji kuna ambatansa ba ku manta ubangiji ba Allah ya ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah malamai suka ce duk yadda a matsayinka na mutum na bawa na manzo ah, na mutum na bawa na ɗan adam na farar hula duk yadda ka kai jin tsoron Allah jin tsoron Allah ka bai kai ba ma'ana sama da haka ya kamata ka yi ba za ka iya cika tsoron Allah ɗari bisa ɗari ba sai aya ta zo a cikin suratu tagabun sai Allah ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon inda za ku iya ma'ana la yukallifullahu eh, eh, nafsan illa wus'aha Allah baya dora wata rai sai dai abin da za ta iya abin da zai zame mata sauki ma'ana la la taklifa ma duk sanda za a ce kayi kaza matukar ba za ka iya ba to babu takalifin yin wannan abu tare da ba za ka iya sai Allah ya ce to fattaqullaha mastata'tum da aka ce ittaqullaha haqqa tuqati haƙiƙanin jin tsoronsa ba kowa zai iya cika wannan ba diyan da dan haka sai ya zama jin tsoron Allah a wajen bayan Allah maratib ne wane ya fi wane jin tsoron Allah wane ya fi wane bin Allah wane ya fi wane bin dokokin Allah wane ya fi wane saba wa Allah ma'ana kowa gwargwadon wato iya abin da Allah ya bashi na ƙarfin imani wato da yaƙini haka yake bin Allah sai Allah nan da ya ce ittaqullah haka tukati ku ji tsoron Allah haƙiƙanin wato jin tsoronsa wanda yin haƙiƙanin ɗari bisa ɗari ba kowa bane zai iya 是，有两。 wato wanda Allah ya baiwa dama manzannin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallahi inni la'akhshakum lillahi wa atqakum lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku taqwa ga Allah kuma wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai rantse ba al'ummarsa sun san haka ne manzan Allah ya fi kowa sanin Allah manzan Allah ya fi kowa jin tsoron Allah manzan Allah ya fi kowa taqwa taƙawa ga Allah yawanzan Allah ya fi kowa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala anan ubangiji da ce ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala la tamutunna illa wa antum muslimun sai ya umarni bit tamassuki bil islam ya umarni da ruko wato da musulunci ruko da musulunci aqidatan wa shari'a ma'ana aqidar ka ta zama kada aqidar ka ta saba aqidar alqur'ani ta saba wa aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da Allah ka san shi da sunayensa da sifofinsa sunayensa da ya ambaci kansa da waɗannan sunaye sifofi da ya sifanta kansa da su sannan ka bauta Allah shi kaɗai da duk abin da aka ce ibada ne duk abin da aka kira shi ibada ne wanda ya tattari dukkan abin da Allah yake so ya yadda da shi kamar yadda shekul Islam ya yi ta'arifin ibada yake ce al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al'amali amali wal aqwali wal af'ali adh wal batina Shekul Islam ya ce abin da ake kira wato ibada shine ma'ana cewa duk abin da aka kira ibada shine wato wanda ya kunshi dukkan abin da Allah yake so ya yi umarni ya yadda da shi na aiki ne ko na maganganu na ƙudiri ne wanda za a ƙudiri a zuciya nawa ko kuma na gabbai ne wanda za aikata wato da gaba akwai ibadar da ake da zuciya kamar aqida abin da ake kudurciya na sanin Allah da kadaitarsa da zatinsa subhanahu wata'ala da kuma bauta masa shi kadai wannan shi ake kira aqida shine abin da yake wato a cikin zuciya haka ake sa aqidar musulmi ta zama aqidarsa ya ciro ta daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya kira Allah da wani su suna sai sunan da Allah ya kira kansa da shi ko manzansu sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da wannan suna kada ya sifanta Allah da wata sifa da bai sifanta kansa ba sai sifar da Allah ya sifanta kansa da wannan sifa ya sifanta Allah da wannan sifa ba tare da tashbihi ba ba tare da ya kamanta wannan sifa da ta mutum ba ko ta wani halitta ba kuma tare da ya kore ta ba ya sifanta Allah da sifansa da ya ce laisa ka mislihi shay'un sai ya ce wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da shi da cikin halittu kuma shi as ne mai ji kuma Albasiru ne mai gani ma'ana mai zartaccen ji da gani ya sifanta ubangiji da sifofin da ya sifanta kansa da su ba tare da ya yi tawili ba ko ya yi tashbihi wato ya kamanta ko ya kore ko ya kore wannan sifa ko ya kamanta wannan sifa da wani abu daban wani yana daga cikin wato abinda da Allah ce wala ta mutunna illa wa antum muslimu ma'ana um-, ubangiji yana umarni da ruko da musulunci a aƙida da kuma shari'a shari'a shine cewa kana bautawa Allah da abin da ya shar'anta ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi kaga duk bido'o'i sun fita kenan ko sun kauce ko ba ruwanka da su ko baka aikata su sannan bayan ubangiji ya yi wannan kira ya ce wato wato masu imani su wato ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa sannan kada su yadda su mutu sai suna masu meka wuya da kadai tashi subhanahu wata'ala da ibada bayan ubangiji ya wannan umarni sai ya ce wa atasimu bihan بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا فرح وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون وبنجي تبارك وتعالى سيتي واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون وبنجي تبارك وتعالى باين ياي أمرني دروق riko da musulunci karka yadda ka mutu da wata aƙida wadda ba ta musulunci ba ko saɓanin ta musulunci sai Allah ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai a cikin wannan aya ce ku yi riko bi hablillahi da igiyar Allah shine alqur'ani ku yi riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jami'an gabaki ɗayan ku al'ummar musulmi sai yace wala tafarraqu sai hani yace kada kada ku rarraba ma'ana at-tafarruq a cikin addini lallabuwa a cikin addini musamman rabuwa a cikin aqida ba karamar illa bace haka kuma a rabuwa cikin wato abin da yake wato kuma yadda yanzu al'ummar musulmi suke a rarrabe a rarraba a ƙida a rarraba a mazhabobi a rarrabe a ainihin masharabi a rarraba kowa da tasa manufa ko da nasa yadda yake ga haka ya kamata ya bauta Allah wannan kuskure ne Allah ya ce wa attasimu bi hablillahi jami'an gabaki ɗayan ku ku riko da igiyar Allah sai ya ce wala ta farraku kada ku yadda ku rarraba kada ku yadda wannan rarraba ta tabbata kamar yadda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ainihin wato a ah, al'ummar yahuda za su rabu kaso saba'in da ɗaya haka na ‘yan mishan saba'in da biyu haka wannan al'umma ta manza Allah sallallahu Alaihi wasallama za ta kaso ainihin saba'in da uku ya ce dukkan saba'in da biyu a wuta suke sai ya ce sai guda ɗaya tak sai ya fassara guda ɗaya ya ce ma ana alaihi yau mu ashabi guda ɗaya tak wanda za su samu tsira su ne wanda suka rayu akan abin da nake a kansa yau in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa ashabi da sahabbaina haka manzan Allah ya ce ita ce wato kadai farki ko hanya munjiya ita ce wacce Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a har yau sai Allah ya dada jan kunne ga waɗancan wato Yahudawa ga waɗancan kai ausu da khazaraj ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum da su da sauran musulmi ga baki ɗaya ku tuna ni'imar Allah a gare ku iz kuntum a'da'an da ba kun kasance a birnin Madina ba shekara ɗari biyu kuna zaune a matsayin a ada'an tsakanin ausu da khazaraj babu jiyayya babu shan inuwa ɗaya babu zama wuri ɗaya babu fahimtar juna haka kuka kasance har tsawon shekara ɗari biyu fa'allafa bai na ƙulubikum da musulunci ya zo Allah ya turo manzansa ya saukar da alƙur'ani mutanen madina kuka je kuka yi caffa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a akaba lokacin aikin haji kuka dawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya turo muku musu abin umair ya karantar da ku alƙur'ani aka wayi gari gabanin manzan Allah ya hijira ya zo madina kowane gida na madina musulunci ya shiga kowane gida na madina akwai musulmi an wayi gari Allah kuma ya turo bayan ya aiko da wannan manzo ubangiji ya masa umarni ya dawo da shi wannan binni naku binnin da kuka zona kuna kiyayya da gaba da zubar da jinin juna har tsawon shekara ɗari biyu Allah ya muku wannan ni'ima ya turo muku da manzo aka wayi gari bayan kun wancan ƙiyayya da gaba fa'allafa baina kulubikun Allah ya haɗa tsakanin zukatanku da imani ba da kasuwanci ba ba da nera ba ba da milki ba ba da jam'iyya ba ba da siyasa ba fa asbahtum kuka wayi gari bene ni'matihi da ni'imar ubangiji ta addinin da ya turo muku da ni'mar ubangiji ta manzan da ya turo muku da ni'imar ubangiji ta littafin da ya saukar muku ainihin kuka zama ikhwanan kuka haɗe kuka zama ‘yan uwa dangi jini ɗaya tsoka ɗaya gangar jiki ɗaya ku tuna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna bakin gabar wuta ne domin kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake wancan zama na rayuwa na gaba na kiyayya da juna duk wanda ya mutu wato sai ya fada wuta kenan domin rayuwa ake ta jahiliya rayuwa ake ta gaba rayuwa ake ta kisan juna rayuwa ake ta ba addini rayuwa ake ta tacce barkatai cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan na kuna bakin gabar wuta ba ku kai ga mutuwa ba fa an kaza kun ha Allah ya tserar da ku gabarin fada cikin wannan rami na wuta da har kun zo gabarsa da waccan kiyayya da hali da kuke da shirka da kafirci da kuma sauran wancan ainihin kiyayya da gaba sai Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati Ku samu shiriya ma'ana a nan wannan sai muka fahimci da ubangiji ya ce wa ta simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku sai muka fahimci cewa in ka koma cikin hadisi sahihi wanda imamu muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi inna Allah yarda lakum salasan Allah ya yarje muku abubuwa guda uku wa yakrahu lakum salasan ya ƙi muku baya son ku yi abubuwa guda uku yana son ku yi abubuwa guda uku ɗaya daga cikin wato uku na wanda Allah yake so sai ya ce yarda lakum an duhu, wa la tushriku bihi shay'a ubangiji ya yarda ku bauta masa shi kadai kada ku yi shirka da shi komai ku bauta masa ba tare da kun yi shirka da shi ba Shi ne abin da Allah yadda muku wannan ya halicce ku don wannan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu sannan ya yadda muku wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da littafin Allah ga baki ɗayan ku wala ku yi riko da da alkur'ani da sunnar manza Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan ya yadda ya muku an tunasahu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta wa lamarinku a matsayin shugaban ƙasa ko a matsayin gwamna ko a matsayin ciyaman na local government ko a matsayin shugaba ku yi masa nasiha ma'ana ku bi shi cikin abin da ya umarni wanda bai saba Allah ba sannan kuma a yi masa nasiha cikin abin da yake wato na kuskure ne ko ba daidai ba kamar yadda muke a cikin wannan rayuwa ta mu ta yanzu za mu ga wato wannan shekara ko wannan yanayi da muka samu kanmu na killacewa cewa kusan duniya ko al'ummar duniya an killace su suna zaune a cikin gida musamman ƙasashe ko kasa irin tamu Najeriya wato za ka ga cewa duk duniya eh an yi wannan killacewa domin a samu a tsirar da wato rayuka. rayukan mutane ko lafiyarsu wannan wani abu ne mai kyau wanda shari'a ta karbe shi sannan kuma duk mafiya yawan kasashen duniya ba iya na musulmi ba na musulmi da wanda ba na musulmi ba da aka killace jama'a sai ya zamanto cewa wato an taimaka musu da abin da zai taimaki rayuwarsu musamman abin da ya sa ya shafi abinci ya shafi abin sha na ruwa ya shafi magani za ka ga mu amma a mu a namu matakin na yanzu tun daga matakin shugaban ƙasa matakin gwamna da sauran gwamnoni da ciyamomi wato baya an killace mutane sun an shi dokar sun tsaya sun haƙura to sai ya zama su kuma shugabannin ko rashin sanin Allah ne ko rashin jin tsoron Allah ne su duba ba su irin abin da sauran kasashen duniya suka yi ba shine idan ka killace mutum to dama wato wannan rashin killacewa yawanci shi yasa mutum yake fita ya je ya samu abin da zai ci in ka killace shi ba shi abinci wajibi ne ba dalilin da zai sa a ce wato a Najeriya ko a ƙasa ko a jiha irin tamu ta Kano a ce ba za a iya taimaka talaka ba ba wata hujja da shugaban ƙasa ko gwamna za su gaya wa Allah su fita a wajen Allah wannan ba daidai ba ne ya kamata su ji tsoron Allah sannan dukiyar ƙasa dukiya ce ta al'umma ga baki ɗaya ba dukiya ce ta shugaban ƙasa ba ba ta gwamna ba don ba gadansa ba ne ba gadon gidansu ba ne al'umma ne suka zaɓe su tunda kuma al'umma ne suka zaɓe su buƙatar al'umma da wannan dukiya ta zo wajibi ne in suka yi ba kyauta suka yi ba dole ne haƙƙi ne mai haƙƙi ne ka ba shi haƙƙinsa wannan shine abin da manzan Allah yake cewa wa an tunasahu man wallahu lahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibin hukunta wa lamarinku duk wanda a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya jibinci lamari na waɗansu al'umma ko musulmi ko ko ko shugabanni manzon Allah yi addu'a ya fa shaqqa alaihim ya tsananta musu Ya ce to shi ma Allah ya tsananta masa dan haka shugabanni muna jan kunnanku da jan hankalinku wajibi ne ku kalli al'umma wani fa sai ya fita zai samu abinci wani sai ya fita ya tafi inda wanda zai bashi abincin ne ya bashi idan manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin matar da ta shiga jahannama saboda ta ɗaure mage guda ɗaya ta ɗaure ta ta hana ta abinci ba ta saki magen nan ta tafi ta nemo abinci ba har magen nan yunwa ta kashe ta manzan Allah ya ce wannan mata ‘yar wuta ce ta dalilin ɗaura magen nan da hana ta abinci ta yi da ta yi ina kai da ka ɗaura mutanen ƙasa ko mutanen jiha ka hana su abinci ba ka ba su ba alhalin akwai yadda za a ba su akwai kuɗin na akwai dukiyar na akwai abinci ba dalili duk dukiyar ƙasa in za ta ƙare su cinye abinci su sha magani su sha ruwa da daidai aka yi a wajen Allah kuma shi ne ku a wajen Allah muna fatan cewa za a gyara wannan kuskure don ba daidai ba ne irin wannan rayuwa ya zamanto cewa ana ciskuna wa talaka bayan ana ga shi ya zaɓe wai har a zo in banda wato abin kunya a dinga cewa wai kowace mazaɓa ko kuma kowane akwati akwati da mutum ɗari biyar sun yi zaɓe ka ce mutum hudu wai za ka bewa za ka taimakawa ko ka ba su abin da za su ci kwana biyu wannan ai akwai abin kunya wanda wato inda kunya bai kamata shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa a ce an irin wannan yare a lokacin mulkin su ba muna fatan su gyara wannan kuskure dan ba daidai ba ne kuma Allah zai tambaye su kuma tun daga duniya shi alhakin ka cuci wani Allah baya yafe shi baya afuwa Allah yana afuwa kan laifin tsakanin da wato bawaye tsakaninsa da ubangiji in ya tuba sai Allah ya fi masa amma laifi na haƙƙin wane da wane ko shugabanni da talakawa wannan ku sani Allah ba zai yafe muku shi ba kuma za ku tsaya gaban Allah kuma ba ku da abin biyansa don haka ya kamata a gyara wannan kuskure a gyara wannan tafiya a taimaka wa al'umma domin su yi sauƙi kuma idan aka ce za a taimaka wa mutanen ƙasa haƙƙin kowane ɗan ƙasa ne kada a kalli talaucinsa ko rashin talaucinsa har ana wata magana ana cewa wai idan ma za a taimaka in aka duba in mata a akawun za a yi idan akawun ɗinka akwai 5,000 ba za a baka ba ai ko akawun ɗin aligwata ne a bashi abin da ya kamata a bashi a matsayinsa na ɗan ƙasa aka bashi sai dai in shi ne ya ce baya so haƙƙinsa ne a bashi ba tare da abin kuma a ce ƙasa kamar najeriya wai a ce wai mai dubu biyar ba za a taimaka masa ba kuma shugaba ya fito ya shugabanni su fito suna faɗin wannan magana ai akwai abin kunya ga mutane duniya ta ji irin wannan da fatan cewa za a gyara wannan kuskure dan ba daidai ba ne cikin waɗannan ayoyi mun samu abubuwa wato na shirya wato kamar haka biyu ko uku ko hudu ko ma su kai biyar ko fiye abu na ɗaya yin ɗa'a ga musamman da yawa daga cikin malaman yahudawa ko jagororin yahuda da 'yan mishan ko kuma ga waɗanda suke ba musulmi ba musulmi su yi musu ɗa'a su ba su wato raga masu su ba su sirrin su da akan abin da wato cewa na rayuwa su za su ba shawara to wannan zai kai su su jefa su cikin kafirci kamar yadda su suke a cikin kafircin cewa duk musulmin da suka meka jagorancinsu da shawararsu da lamarinsu ga waɗanda wato suke ainihin wato shugabanni waɗanda suke ba na musulmi ba su sani za su jefa su cikin kafirci sannan muka fahimci abu na biyu isma ko kariya duk isma da kariya tana cikin riko da littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan ya ce taraktu lakum ma in ma bihi lan tadillu ba'di abada manzan Allah ya ce na ban muku abin da idan kuka yi riko da shi ba za ku bata ba bayana har abada sai ishara zuwa ga littafin Allah alkur'ani da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wasallam sannan muka fahimci abu na uku cewa wato musulunci wato abu ne addini ne wanda ake rike shi ga baki daya aƙida da shari'a wanda ya wannan shine ya karu gabanin fadawa cikin ɓata ko kuma cikin halaka sannan kuma muka fahimci wato a abu na hudu wajibi ne ruko wato da da, da addinin musulunci hakikanin riko da kuma nisantar barin saɓani musamman saɓanin da ya shafi aƙida shine babban saɓani ba sauran saɓani na wato furo ko sauran mas'aloli na masail fiqhiyya wannan ainihin saɓani ne wato mai sauƙi sannan muka fahimci abu na biyar wajibi ne wato tuna ni'imar Ubangiji idan Ubangiji ya yi wa bayinsa wata ni'ima su gode masa godiya ga Allah da ni'imar da Allah yi wa bayi shi ne da yi masa ɗa'a da bin dokokinsa da bin umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallama muka fahimci abu na shida cewa shirka da ma'asi tana kai ma'abucin ta tsaya bakin gabar wato wutar jahannama cewa yana mutuwa ya fada cikin wutar jahannama kenan cewa shirka da ma'asi rayuwa a kansu wato wukufun ne ala shafiri jahannam tsayawa ne akan bakin gabar wutar jahannama cewa wanda yake akan wannan to idan ya mutu akan wannan waka fi jahannama hatman tabbas zai fada wato cikin wutar jahannama wato da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a rayuwa dukkan abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya maganta mana waɗannan cuta da yanayin rayuwa da hali da ake ciki na killacewa da abubuwa da sauransu Allah ka mana afuwa da sauƙi daga wajensa subhanahu wa ta'ala su kuma shugabanni Allah ya sa musu tausayin talakawa su zama sun tausaya sun yi abin da ya kamata ba dan talakawan ba don su kwaci kansu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don kowa su ya mutu duniyan nan duk wanda bai mutu ba akwai hukuncin mutuwa a kansa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kuma kowa akan abin da ya je da shi akan haka ubangiji zai masa sakayya ya ga sakamako imani ko kishiyarsa da fatan cewa za a gyara al'amura a dawo kan daidai a nemi daidai a nemi sulhu da Allah tun kafin neman sulhu da bayan Allah kuma neman sulhu da Allah shine neman sulhu da bayan Allah shine yin abin da ya kamata da wannan jan hankali muke fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ga baki ɗaya, ya raya mu akan gaskiya ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ainihin ingantaccen imani ya tsare mana lafiyar mu da imaninmu da rayuwarmu da al'ummar mu da jiha da ƙasa baki ɗaya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh